Batun tsige shugaban ƙasa Goodluck Jonathan tana ƙasa tana dabo a Majalisar Dokokin Najeriya. Alamu na nuni cewa akwai rarrabuwan kawuna akan yadda ake so a gabatar da ƙudurin a gaban majalisar. Ganin yadda waɗansu ke cewa suna da labarin yunkurin tsige Goodluck ɗin, waɗansu kuma na cewa batun bai kai gare su ba. sanata ali indume yana zaman dan majalisar dattawa mai wakiltar borno ta kudu daga jam'iyyar adawa ta apc eh muna da labarin haka don irin abubuwan da ya taso a nan kwanakin baya da kuma yadda abubuwa suke taɓarɓarewa a ƙasar nan ana gani ma akan a jira zuwa shekara mai zuwa a gara a tsige shi kuma eh, eh, ra'ayin jama'a gaba ɗaya gaskiya wannan gwamnati ba su yi ma mutane adalci ba sun sanya mu a cikin wani halin kakani kaka sun samu a halin tausayi sun ja kasan nan eh, sun bata mar suna a cin hanci da rashawa ba a taba samun irin yadda ake samu yanzu din ba er, tashe-tashe hankali da ake samu yanzu ba a taba samun shi a kasan nan ba rashin gaskiya da kuma rashin aikin gwamnati din ma da rashin yin abu a yadda bisa tsari duk ba a taba yin taɓarɓarewa irin wannan ɗin ba. Alƙaluma sun ruwaito cewa maganar tsige shugaba Goodluck Jonathan na samun ƙarin karɓuwa da ma sa hannun waɗansu 'yan majalisun daga jam'iyyu daban-daban. Ya sa na tambayi sanata Babayo Garba Gamawa ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Arewa daga jam'iyyar PDP ko yana da labarin yunkurin sai ya ce. A'a babu ita majalisa ba ta aiki da waiwai ita majalisa tana aiki da abin da ya zo ra'ayil aini ne ya zo kwaryar majalisa aka gabatar da shi har yanzu nan kuma daga majalisar sanatoci zuwa majalisar eh, yan wakilai ba a gabatar da wannan abu a kwaryar majalisa ba kuma lokacin da aka gabatar da shi a nan ne yan najeriya san suwaye suwaye suwaye suwaye suke goyon bayan wannan abu baka cikin sanatocin da aka tuntuɓa kenan game da wannan yunkuri na tsige shugaba goodluck jonathan eh to ni zuwa yanzu dai ba wanda ya tuntuɓe ni zuwa yanzu ba san kuma ta ina magana za ta fito ba. Wannan shine karo na farko da majalisar dattawa da ta wakilai za su yi haɗin gwiwa wajen yunkurin tsige shugaban ƙasa a Najeriya. Wani abu da ya ja hankalin fadar Aso Rock har ma dai mai baiwa shugaba Goodluck Jonathan shawara a harkar hulɗa da jama'a don yi okukpe ya fitar da wata sanarwa da ya aike wa 'yan jaridu inda ya wa majalisar ƙasa gargaɗin kasu kuskura su ci gaba da yunkurin tsige Goodluck Jonathan ko da bayan sun dawo hutu. Buhari Muhammad Jega na cibiyar koyar da harkar demokuraɗiyya a Abuja ya yi nazarin gargaɗin kamar haka. Lalle wannan magana da itifadan shugaban ƙasa ta yi lalle wata kalama ce ko kuma mummunan magana ce a tsari na demokuraɗiyya. Saboda in su majalisa wanda suke wakiltan al'umma suka ce malam kayi kaza kaza kaza to sai ka ce to na buɗe kofofi na sai ku zo ku yi bincike akan abin da kuke cewa na yi kila yana iya zuwa zargi ne ko kuma wani abu amma a tsari na mulki da muka sami kanmu a wannan kamar ma misali shekara hudu ko biyar da suka wuce to mun samu wasu mutane ne wanda suke ganin lalle su sun isa kuma sun fi kowa sani kuma baka isa ka ce musu ba su yi daidai ba saboda irin wannan kalamu yana nuna cewa gwamnati yanzu ta ɗauki wani ɓangare ne na ita ba a kan lizami na demokradiyya za ta tafi ta koma kamar muna mulkin soja ne don irin wannan kalamu na mulkin soja ne ba wai mulkin demokradiyya ba duk da kurarin da waɗansu da ke kusa da fadar asoro ke yi cewa majalisar ƙasa ba za ta iya tsige shugaba goodluck jonathan ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya